Wannan shine King Fahad University of Petroleum and Minerals. A cikin wannan bidiyon za mu yi bayani game da wannan jami'a da yadda ake applying scholarship da admission na wannan university. A cikin wannan channel namu muna da compilation na scholarship mabambanta daga kasashe daban-daban wanda kowane sati muna da update akan wani sabon scholarship da aka bude. da aka ka tabbatar ka yi subscribe na wannan channel idan ba ka yi ba sannan ka yi joining namu through whatsapp group ko kuwa telegram group domin samun waɗannan update game da duk wani scholarship da kuma study abroad in general link na waɗannan groups za ka samu a cikin description na wannan video. Ita wannan jami'a na King Fahad University of Petroleum and Minerals tana kasar Saudi Arabia wanda ta yi excelling a fannin karatu na engineering da kuma sciences. Wannan jami'an ta samu shigowa cikin top 200 universities worldwide. An yi ranki na wannan jami'a number 101 by QS Global University Ranking. Graduate Studies na wannan jami'an tana offering fully funded scholarship a kowane shekara ma ɗalibai waɗanda suke neman gurbin karatu a mataki na master's degree ko ko phd degree a fannin karatu na engineering sciences da kuma business game da courses ko ko programs da study level da ke gabatarwa a wannan jami'a da farko wannan jami'ar tana da study levels guda biyu na farko shine undergraduate studies wanda take bayar da karatu a matakin digirin farko zuwa diploma har da ma certificate courses Matakin karatu na biyu shine College of Graduate and Interdisciplinary Studies wanda take bayar da karatu a matakin postgraduate kama daga master's degree zuwa PhD degree. Daga cikin colleges na wannan university akwai College of General Studies, sannan akwai College of Petroleum, Engineering and Geosciences, akwai kuma College of Computing and Mathematics, akwai kuma College of Engineering and Physics, akwai kuma college of design and built environment akwai kuma college of business school sannan akwai college of chemical and minerals waɗannan colleges suna cikin wannan jami'a ta king fahad university of petroleum and minerals inda mutum zai iya samun karatu mataki na degree farko diploma master's degree da kuma phd degree game da scholarships na King Fahad University of Petroleum and Minerals da farko idan mutum ya samu wannan scholarship wanda yanzu suna bayar da wannan scholarship ma mutanen da ke neman karatu a mataki na master's degree da kuma phd degree so idan mutum ya samu wannan scholarship za su ba shi waɗannan benefit daga ciki akwai monthly allowances sannan akwai free medical care sannan akwai accommodation a cikin campus sannan akwai tikitin jirgi a kowane shekara domin ganin gida da kuma komowa sana akwai littattafai kyauta sana akwai subsidized meal a cikin university cafeteria application document ko kuwa takardu da ake bukata domin applying wannan scholarship na fahd University of Petroleum and Minerals. Daga cikin waɗannan document akwai international passport, sana akwai official transcript of recent degree, sana akwai certificate of recent degree sana akwai statement of purpose letter sana akwai recommendations letter from academic referee akwai kuma gmat score test ga mutanen da ke applying international mba ko kuwa mba courses sannan kuma akwai additional document wanda idan ka kara da su kana da high chances na samun wannan scholarship daga ciki akwai TOEFL ko e ko IELTS ko ko GRE test exam so waɗannan su ne document da idan mutum ya samar zai samu ya applying na wannan scholarship na King Fahad University of Petroleum and Minerals. process na applying scholarship na King Fahd University of Petroleum and Minerals. Da farko wannan university tana bayar da wannan scholarship automatically idan mutum ya yi applying na admission na postgraduate studies so idan ka yi applying na postgraduate studies admission idan ka cancanci wannan scholarship za su turo maka da scholarship offer later da kuma admission naka idan kuma baka yi qualifying na wannan scholarship ba za su turo maka da admission da kuma course na wannan university so idan ka tashi applying wannan scholarship za ka to kai tsaye zuwa wannan portal ko ko website wanda nake ajiye muku link a gaban screen zan kuma saka a cikin video description da kuma comment section na farko a cikin wannan video so idan ka to za ka samu inda aka aje uh, deadline na applying wannan uh, admission idan ba su rufe wannan admission ba za ka iya applying sannan za su yi selection naka under scholarship idan ka yi qualifying game da graduate studies ko ko bachelor's degree da ma diploma a wannan university idan mutum ya tashi applying zai taho kai tsaye zuwa wannan portal wanda yanzu ba su bayar da scholarship a waɗannan matakin karatu amma idan mutum zai yi self-sponsored zai iya towa kan wannan website ko ko wannan portal kai tsaye kamar yadda nake aje muku link a gaban screen sannan zan saka a cikin video description da kuma comment section na farko idan mutum ya to wannan site sai cika document nasa gaba daya sannan za su turo mishi da admission da kuma course na karatun sa wannan jami'a wannan shine entire process na samar da admission da kuma scholarship a cikin wannan university ta kimfad university of petroleum and minerals wannan shine kimfad university of petroleum and minerals a cikin wannan bidiyon mun yi in details bayanai game da abubuwan da ya shafi wannan university amma idan kana bukatar taimako ko kuwa assistant gurin applying wannan scholarship ko kuwa admission za ka iya tuntuɓar tim namu na study abroad consultancy through waɗannan uh, contacts kamar whatsapp ko ko telegram za ka iya zuwa kan website namu kai tsaye www.seller.co sas za ka iya magana da mu da turanci ko kuwa da hausa za mu yi na naka through application na wannan scholarship ko kuwa admission na wannan scholarship kada ka manta ka cikin na ebook da muka yi publishing recently kamar da yadda mutum zai mastanin yadda ake samun scholarships a kasashen waje wannan book ya yi provide na in detail step by step yadda za ka yi securing na scholarship na da farko a kasan waje ko kuwa working opportunity kamar graduate assistantship wanda ake bayarwa kasashe kamar malaysia da kuma canada da kuma usa waɗanda suke providing waɗannan graduate assistantship ga mutanen da ke da master's degree ko phd degree ko waɗanda suka recently gama bachelor's degree nasu.